Tsarewar da aka yi wa editan jaridar Le Courrier Ali Sumana a tsawon kwanaki biyu a ofishin 'yan sandan feshi da kullewar da ake ci gaba da yi wa 'yar jarida Samira Sabu yau sama da wata guda dukkansu saboda ba da labarin da ya shafi handamar kudaden makamai wani al'amari ne da ya tayar da hankalin kungiyar Reporters Sans Frontières domin a cewarta babban targaɗe ne ga 'yancin aikin 'yan jarida sakataren yaɗa labaran cibiyar 'yan jarida ta maison de la presse suleiman umar bura na mai jan hankula akan illolin kama 'yan jarida akan aiki abu guda za a yi akari da shi kun ga bana nijar ta samu ci gaba a sakamakon da yar sarkin ta hudu da wani eh, maki shidda kenan tun da wannan abu ya abku kusan da cewa raporkin ko ku sakamakon da zai hutu na shekara 2020 dole he an ja baya to sai dai ministan watsa labaran jamhuriyar Nijar Salisu Muhammadu Habi na ganin akwai rashin fahimtar ainihin dalilan kama waɗannan 'yan jarida. Shi Ali Sowara da aka kama shi akwai abubuwan da ya nuna cewa shi da kai na yi ba abubuwa na wanda ya dan su cuta wani ba ya kawo ya ba da labari na an kwallafa cikin inda bai kamata ba. An kire su wurin shari'a nan da nan an ka bai mata nesa ba an ka ce to an sallame su. ko na biyu kuma ita ko samira sabo ita ma tana fuskar shari'a samira ba da gwamnati na take da matsala ba samira tana da matsala da wani ɗan ƙasa wanda aka ganin an cuce shi da a kira sani muhammadu yancin aikin yan jarida da yancin faɗin albarkacin baki na matsayin ma'aunin mizanin demokradiyya a ƙasa wanda kuma ke shafar daraja da kimarta a idon duniya saboda haka ya zama wajibi hukumomi su kiyaye yancin na jarida he da shi ne ma demokrasi gini take tafiya da ke bayewa araba demokrasi da ake jirgin kuma demokrasi ma mun zo lokacin da za a shige ta tunda in aka yi demokrasi ana yin zancen zaɓe in dai wani lokacin da muke tunkara a ce wannan intanet na 'yan da ba a yi ba garin turkin shi to rama akwai matsala sunan nijar dole ne a rika kiran shi a cikin kasashen duniya. Gwamnatin ta Nijar ta jaddada aniyar ci gaba da sakin ragama don ganin 'yan jarida sun gudanar da aikin su ba tare da wata musgunawa ba. Wallahi tillahi ni kamar ɗan jarida ne nan. Yau inda babu incin magana Nijar ni kai na bani zama cikin ƙasar. ka Tunda ni kai na mutum ne wanda ka so shi magana ya hudu abin da dama. amma bai yarda ba kuma ko da mutum ya faɗa daga dama a cikin kai shi gidan kasuwa a wannan ba za mu yarda ba ya zamanto bai taka doka ba nan ne gwamnatin mu na Nijar shugaban kasa da faransa da gwamnati mun tabbata cewa sha Allah harbi za mu kare duk ɗan jirin da kwaɗin gaskiya. A makon jiya jaridar Le Courrier ta ruwaito cewa wasu daga cikin mutanen da suka wawure kuɗaɗen ma'aikatar tsaro sun fara yunkurin ramka waɗannan kuɗaɗe a maimakon su gurfana gaban alƙali Labarin da ya karaɗe kafafen sada zumunta abin da ya sa 'yan sanda suka tsare editan jaridar Ali Sumana kafin daga bisani alƙali ya sallame shi yayin da a farkon makon nan Samira Sabu ta gurfana a gaban kotu inda alƙali mai zargi ya buƙaci a yi mata ɗauri na tsawon makonni biyar da biyan tarar miliyan ɗaya na sefa a shari'ar da ke tsakaninta da ɗan shugaban ƙasar Nijar Mamman Sani Isu Muhammadu saboda zargin sa da hannu a badakalar kuɗaɗen makamai. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.